Ranar 16 ga wata rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ya hankuri da juna. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Suleiman Khalil, shugaban tsangayar zamantakewa na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, wanda ya muna fashin baki a game da wannan rana ta hankuri da juna. farko dai wannan kalmar ta hakuri da juna ko tolerance watan kalma ce wadda yake dukkan al'umma da ci gaba dukkan addinai dukkan akidodi na rayuwa na cikin jama'a haka suna kokari su cusa su kuma su karfafa su a cikin jama'a saboda wannan shi shine asaci na zamantakewa zaman lafiya to dama zaman lafiya ba ana nufin wai rashin jituwa a cikin al'umma ba ko tsakanin mutum da abokin zaman shi ko kuma da sauran jama'a da suke suke cuturi da su ba abinda dama azaman lafiya shine watan hakuri da irin rashin jituwa ta kan samu tsakaninka da abokin zamanka tsakaninka da sauran jama'ar cutar da su ko kuma kuke cutar da su ko kuma a irin yanayin da ka sami kanka to kullum ana so mutum ya kasance mutum ne wanda yake ake kokari ya ga cewa ya yi hakuri da halin da ya samu kanshi saboda a sami zaman lahiya. kuma a sami kyakkyawan zamantakewa a takaice ba duk inda an ce peace don akan ce ai zaman laya ba ne wai rashin jituwa ba a haƙuri da juna hakuri da abokin zama hakuri da abokin aiki hakuri da bai ɗaki ko mai gida hakuri da 'ya'ya ko hakuri da mahaifi hakuri al'umma na unguwa na zagayenka hakuri da sauran jama'a abokan addinanka wanda kuke wuri daya da waɗansu addinai daban musamman irin kasa irin Najeriya haka inda muke muna kasa ce wadda take take shakuɗe mutane kabilu daban-daban addinai daban-daban al'adu daban-daban hmm. akidodi daban-daban dama farfesa tambayar da nake so in yi kamar irin wannan rana ta Hakuri da juna da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe za ta yi tasiri a najeriya inda muke da bambantaccen al'adu da kuma addinai da kuma yare a kudu da yamma da gabashin najeriya dama ai shi ne ainihin ainihin shi haƙurin nan da juna tolerance dama shi ne yake kirke al'umma shi ne yake yake Zamantakewa. zamantakewa ga duk inda kake da al'umma irin Najeriya ainihin mutane masu jinsi daban-daban addinai daban-daban harsuna daban-daban al'adu daban-daban ƙa'idodi daban-daban da kuma yanayi na zaman nan na rayuwa daban-daban so in aikin dole sai an samu rashin fahimtar juna to haƙuri da juna shine kawai ke tabbatar da dorewar a zamantakewa da kuma haɗin kan Najeriya ita kanta a da yawa lokaci lokaci akan samu rigima wani fahimta wani lokaci da baka hawa lokaci har ya kai ga an ɗaukar makamai da a yi faɗa da juna a yi yaƙi da juna a yi kashe-kashe da sauransu amma daga ƙarshe da ƙarshe abinda zai ga warkar da wannan shine haƙuri da juna yawa haka ma na ji ta bakin wani a game da hankuri da juna a ji ka da lake ya kaga zaman hankuri ake yi a duniya yau shi na da kyau a tsakanin jama'a ka ina da cewa da Allah akwai dadi akwai dadi samun lafiya mu ci abinci tare ko ko da ji dadi mu ji dadi ba fada ba komai ne magana Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya